Bismillahir Rahmanir Rahim. Rayuwar Rehana, babi na 36. Daidai lokacin likitan ta da nas suka shigo, cikin mamakin abin da ya kawo ta bakin kofa haka ko hutawa bata gama yi ba. Haka suka sa ta gaba da lallami da ban baki har ta haƙura ta koma gadonta ta kwanta. Suka ci gaba da abin da ya kawo su. Suka bata magungunan ta ta sha suka sanya ruwan zafi suna ci gaba da kula da ita. kulawa ta musamman albarkacin Dr. Ibrahim. Likitan ya tambayi Beban tana kuka ta ce babanta ya tafi da ita. Cikin mamaki suka ce ina ta ce bata sani ba sai kuka. A take Dr. Aziz musulmin Labanan ya kira wayar Dr. Ibrahim. Magana suka yi mai kama da jahayya. A ƙarshe ta tsinci maganar Dr. Aziz inda yake cewa wannan ishu ɗinku ne kai da iyalinka babu ruwan baiwar Allah. kada ka kware ta ka kawo ta uwarta ta shayar da ita ko in kai maganar kotu wallahi a wajen bature yaro ya fi komai muhimmanci kuma gwamnati na da ikon raba ɗa da iyayensa idan irin haka ta faru ko in an ga za su cutar da rayuwar yaron musamman ƙasar amurka da ingila bata dai ji mai ibrahim ɗin ya ce ba dr aziz ya ci gaba da bincikar lafiyarta ya rubuce-rubuce cikin fayil ɗinta sannan ya iso gabanta a hankali ya ce ko menene ya haɗa ki da Dr. Ibrahim ki kwantar da kai ki amshi laifin ki karɓi jaririyarki ki shayar da ita kin ji babu abin da take bukata a halin yanzu sai ke da jikin jikinki idan fa har kina son soyayyar uwa da ɗa ta kasance tsakanin ku kar ki bari a raba ku kin ji ko tana share hawaye ta ɗaga masa kai ya ce ta zo ya kai ta gida in ji Ibrahim ba ta da zaɓi in ba komawa gidan ba Jiki ba ƙarfi babu fasfot ina za ta je, sai dai ita ma ta yi fushi da Ibrahim akan kan marin da ya yi mata, fushi irin wanda ba ta taɓa yinsa a kan komawa ba including Mami. Shi ne ya danna bel a flat ɗinsu. Ibrahim ya buɗe daga shi sai farar singilar da wandon wanka gajere. Ya ba ta hanya ta wuce inda ta jiyo beban na ta tsala kuka. Zigar jikinta ta tashi gaba ɗaya ta saurara don daga inda kukan ke fitowa. Masta bedroom ne. Bata bi ta kan wani Ibrahim ba ta je ta sunkuto ‘yar da ta fito. Dr. Aziz na nan falo tare da Ibrahim suna ta da gargazar Turanci. Kamar an buɗe CNN da alama mukabala suke yi. Dr. Aziz na tursasarta. ta. Ta zo za ta wuce ɗakin ta ya ce, Come here Rehana. tana matuƙar ganin kimarsa kasancewarsa konsalta na yara baki ɗaya kuma aboki ne na jiki ga Ibrahim domin tare suka yi karatu duk da suna fanni daban-daban ya miƙa hannu ya ce ba na ita tana share hawaye ta miƙa masa Ibrahim ya kicin kicin ko kallon ta yaƙi Dr. Aziz ya ce durƙusa ki ba shi haƙuri sai ba ta yi musu ba ta durƙusa in. ka yi haƙuri ya Yahimu bai kamata ka yi hanzarin yanke hukunci a kaina ba ba tare da ka tambaye ni dalilina ba na san abin da baka sani ba mami ba ta so na shi yasa dadi yake ɓoye mata auren mu to kuma ga zuri'a ta so mata ruwa ina so mami ta sani ina tsoron ina tsoron kada ta ce ba za ta amshe ta a matsayin jika ba tunda bata san da auren mu ba cikin harshen Hausa take yin maganar cikin kuka da karkarwar murya kada Dr. Aziz ya fahimta wannan statement da kika faɗa wai ba ta son ki kamar yaya ba son ki ban gane mata ba wani irin so kike so ta yi miki bayan wanda ta yi miki tun kina rahanan ki da baki na mun yi faɗa da mami akan ki da na ce ban yarda da zaman ku tare da su abida ba cewa ta ita babu ruwan ta ɗa na kowa ne za ta riƙe ki tsakaninta da Allah sannan dan yanzu na ce zan sa wa 'yata sunanta ki nemi wulakanta min ita Rehana san ba zan ɗauka ba wallahi ki yi mana duk zaɓin da kika ga dama a shirye nake da ƙarfar duk hukuncin da kika yanke sunan yata asma'u "Hana ki duk abin da zaki ganin cewa bata da hujjar da za ta kare kanta akan wannan bayani na ibrahim akan mahaifiyarsa sai ta bi shawarar dr aziz wanda ke ta ɗaga mata kai da kaɗa mata ido alamar ta ɗauki laifin sai ta kama ƙafarsa na yi kuskure ya mu don allah ka yi haƙuri ta ci gaba da rera masa kuka mai nuna maraicinta ba ni da uwa ba ni da uba ba ni da komai sai kai da baba dakta sai yar da Allah ya bamu yau din idan ka raba ni da ita ka ƙi ni saboda kuskure na ina zani Ibrahim ina zan sa kaina ta kwantar da kai akan gwiwoyinsa tana sauke ajiyar zuciya ga mamakinta sai Ibrahim ya miƙa hannu ya ɗago haɓarta yana share mata hawaye da ‘yan yatsunsa zara-zara guda biyu. Sai Dr. Aziz ya gyara murya don su san da zamansu a falon, domin ga dukkan alamu suna buƙatar fiye da hakan wajen lallacin junansu. Raihana ta miƙe ta zauna kusa da Ibrahim, ya miƙa hannu ya sarkafo ƙugunta Dr. Aziz ya ce, kin iya breastfeeding? Ta girgiza kai cikin jin kunya wato a'a. sai ya hau nuna mata haka za ki riƙe ta ki ɗago ta haka ki sanya nufil ɗin a tsakanin yatsunki biyu sai ki sa mata a baki amma ki dinga yi da lura kada ki toshe mata hanci idan ta sha da yawa sai ki ɗaga ta ki ɗora a nan ya nuna mata har sai ta yi gyatsa Raihana ta ɗaga kai to ungo ta yi in gani ta karɓi 'yar amman don kunya sai ta yi ɗakin ta ba za ta iya wannan rashin kunyar ta likitoci ba ba Dr. Aziz kaɗai ba Ibrahim ma ya yi dariya ya raka Dr. Aziz har motar sai ya dawo ya rufe gidan bayan ya sallami Benjamin a yadda ya shigo ya same su ta taƙarƙare tana aikata yadda Dr. Aziz ya koya mata har 'yar ta kama tana tsotso sai suka ba shi sha'awa da tausayi duk da har lokacin bai gama warewa sosai ba ita ma ɗin kuma a shaƙe take bata huce ba daga malam barin makauniyar da ya yi mata ƙawazucin 'yar dama shi ya fi damunta, tunda ga abarta a hannu to babu laifi ko Ibrahim ya ci gaba da dukanta, sai ga hawaye sirsir suna tattaɗowa. Ibrahim ya zauna a kusa da ita a hankali ya turmusa yatsunsa cikin kwantacciyar sumar kanshi, ya lumshe ido a hankali, sannan ya buɗe yana kallon yadda 'yar shi ke zuƙar nonon uwarta. Ya tabbatar ya ɗau alhaki ya san hana kuka take. amma bai yi yunkurin komai a kai ba. Wata irin soyayya ce mai yawa ta tsakanin uba da ɗa ke ratsa shi. A lokaci guda kuma tausayin Rehana yana tuna kalaman da ta gaya mishi ɗazu. Wannan shi ne a doke ka a hana ka kuka. Shi kansa ya san Abida ba ta son Rehana. amma bai san da Mami ba. Hakanan ya yi mamakin dalilin da ya sa Dadi ya hana shi gaya wa Mami aurensa da Rehana. In haka ne akwai ayar tambaya a tsakanin mu'amalar Rehana da Mami. Ya tuna cikin kalaman da ta ce, na san abin da baka sani ba, har kuma zuwa inda yau ke motsi daga Dadi har ita, babu wanda ya yarda ko da cikin raha ko sabatar baki. Ya gaya masa dalilin fasa auren Raiha da Khalifa, sai dai su ce Allah bai yi ba. Eh gaskiya ne komai sai Allah ya yarda. amma babu abin da ke faruwa a duniya babu dalili. Sai ya ji jikin shi ya yi sanyi. Mai ɗaki shi ya san inda yake yi masa yoyo. Zuciyar Rehana mai kyau ce. Ba za ta faɗi sharri ko ɓatanci haka kawai akan kowa ba, balle akan uwar da ta haife shi. Tukunna ma, shi kai shekarunsa nawa baya tare da su. Ya san irin rayuwar da suka yi cikin tsayin shekarun ne. Da wannan tunanin ya mika hannu ya rungumo matarsa. ya kwantar da kai a ta zuciyar shi cike da nadamar saurin kai hannun shi ga lafiyar jikin wacce ta ba shi farin cikin rayuwar da bai taɓa tsintar kansa a ciki ba a kuma ranar da ta ba shi farin cikin ko hutawa ba ta yi ba jin ta gaba ɗaya jikin Ibrahim ƙamshin jikinsa na ratsa ta sai ta ida sanarkewa hawayen suka ƙara shimfiɗowa a kan ƙuntukunta ki yafe ni Raihana kin yafe min Raihana ta ɗaga kai a'a wannan bai gamsar da ni ba buɗe bakinki ki gaya mini ya faɗa a lokacin da ya ɗago haɓarta sai ya soma ɗauke hawayen da harshensa rinza ido ta yi amma jin ibrahim na neman zafafa al'amarin sai ta ƙwace malam yi a hankali ɗinkin likita ce ibrahim ya sa dariya ya sake kamo ta ba sai a sake ɗinkewa ba ya faɗa da muryar da ta gaya mishi hakan shekaru biyu a baya a take ta tuno da first night ɗinsu ta juya masa ƙeya cikin jin kunya tana jijjiga bebin ibrahim ya sake binta ya ce Ko ƙwaryar ba masaka tsinke ne inda za a sake soka allurar. ‘Yar ta'azu cikin ‘yar katifar ta ɗau filo ta danne shi tana bugu, sai ya hantsilo ta ya koma saman ta ya mamaye ta yadda ko motsi ba za ta iya ba. Cikin dariya da shauƙin bege mai yawa ya ce, “Wallahi ki bi ni a hankali, in ba haka ba wannan ɗinkin farka shi zan yi yanzu.” Ganin ya soma zarce, Zaria ta soma lallashi, wanda bata san yaushe ta iya ba, har da su daɗin baki, kirari da bandanci. har kin tuno min da Ado, oh su Rahane da yanzu fa ana da 'ya'ya goma. Ta shaƙa ta yi fus kamar alkubus, aranta ta ce yanzu nan zan rama. Ai duk da ka ƙi bani shayin da Baba Dakta ya ce ka bani, ka turo Inyamuri ya bani kuma arzikin kalma ko ta sannu ce ban taɓa samu ba na gan ka kana mazari kana tsama kana gwada 'yar kashi da Adan don yana ƙoƙarin shimfiɗar da ni, inda abin da ya tsana a tayar ko a tuna masa a duniya to wannan zancen ne. Aiko a take koma sirius. fuskarsa ta yi kicin-kicin kamar ba shi yake rahar da yake yi yanzu ba Raihana za mu ɓata uwar Asma'u za mu ɓata na tuba na ba Allah na bi ka baban Asma'u ina cikin begen gida ni ma gidan nake so Raihana amma bari mami na ta yi ɗan kwari zuwa watanni biyar haka har cikin ranta ta gamsu da hakan welcome to the world Asma'u Ibrahim Mansur rubutun da za ka fara cin karo da shi kenan a ƙasan tanƙamemen hoton da za ka fara cin karo da shi da zarar ka shigo falon nasu mai kama da fadar wani gwamna a Najeriya uwar da uban ne cikin native Hausa shadda da atamfa shi ɗinkin Muhammad na shuɗiyar shadda sharatan da hula da manga shuɗiya mai duhu sai ita kuma cikin atamfa hoto ne wanda Ibrahim ya tura wa Baba Dakta kwafi ɗinsa cikin wayarsa ta hanyar Blackberry Messenger. A lokacin yana kan hanyar koma gida daga wajen aiki. Ya ji shigowar hoton amma bai buɗe ba sai da ya shiga gate Malam ɗahiri ya rufe ya adana motar a ramfar adana motocinsu. Ya dauko kwat ɗinsa da baƙar jakarsa tukunna ya buɗe sai da ya jingina da motar kada ƙafafuwan shi su kada shi. Kwallar farin ciki ta tsayawa daga idanun Dr. Mansur ya tsara masa ido dukkan su ukun kamar ya haɗiye su don ƙauna. Wannan rana yake jira a wa asma a martanin bakin cikin da ta kunsa masa shekaru uku da suka wuce. Ai bai shiga gidan ba mota ya koma duk da gajiyar da ke jikinsa. Ya sake fitowa ya nufi Arewa Studio da ke Tarauni. Ya ba su su yi mishi window size guda biyar zai dawo gobe ya amsa. Bayan ya biya su wani abin mamaki a washe gari bayan ya karɓo hoton sai ya dasa a falonsu ɗaya a bedroom ɗinsa ɗaya a ɗakinsa Abida. A lokacin duk ba sa nan Jawahir tana a ƙasar waje Mimtaz ta sake haihuwar ɗa namiji again. Mami na ofis Abida da Aziza suna makaranta. Bayan ya kakkafa enlargement ɗin ya yi tafiyarsa ofis ɗinsa da nasa kwafi ɗin da zai sa a ofis ɗinsa. Zuciyarsa kal kamar madara. duk inda ya gita cikin wat ɗinsu an san Dr. yau yana cikin farin ciki sai raha yake yi da likitocin da ke ƙarƙashinsa da marasa lafiyansa. Dakta ƙofar mata ya kasa shiru ya ce wai Dakta Mansur hala amarya ka yi wa Dakta Ma'u. Bakin Dakta Mansur har kunne ya ce i kamar ka sani ko wallahi Dakta ƙofar mata. Gata ya mika masa hoton da ya yi sabon a fuskar wayarsa. Zo mu je ofis ka ga amaryar tawa sosai. Ai ya yi mishi shi ofis ya nuna masa tun tanƙamemen hoton ta ta ƙofar mata kamar yau bai ci abinci ba haka ya buɗe baki yana ta kallon hoton. Ya ce wannan kamar Ibrahim ‘yar kamar Asma'u matar ce ban sani ba. Murmushi ya ce ita ma ‘yata ce ni nake riƙonta. Dakta ƙofar mata ya ce masha Allahu Allah albarkatun albarkaci Little Asma'u. Ya raya ta cikin tafarkin Islam amma ban san sanda Ibrahim ya aure ba. Auren ne ya zo a kurace amma abu wajen shekara uku. Haka suka yi ta zancen Ibrahim da iyalinsa, suka manta da feshin ɗinsu. A take Dadi ya tura wa Hakimi da Hajiya Karima da Inna Juma, wadda bata yarda ta zauna a farm center ita kaɗai ba, tana gidan Hakimi. Can aka ba ta ɗaki take zaune. A take kuwa suka hau kiran wayar dakta suna neman ƙarin bayani. Baki har kunne Dadi ke amsa musu. Tafi-tafi zance ya haɗu cikin gidan Hakimi da wajensa Ibrahim matar shi ta haihu 'ya kamar Asma'u. Wannan kaɗai ya ishe ta aya, idan fa har tana da hankalin tsinkayan hakan kenan. Abida da Aziza ne suka fara dawowa gidan a gajiye taɓus. Suka baje a falo suka ƙure AC kamar an ce da Aziza daga kanki. Ta yi albarkatan hoton ta hau zuba wa Abida duka a cinya. Yaya Abida, yaya Abida, sista sista kin ga. Abida ta juyo a fusace domin har ta samu barcin gajiya ya sure ta. Aziza ta katse mata tana niyyar mangar Aziza sai ta ji tana faɗin. Kamar yaya Hima da Raihana da wata bebi. Abida ta ɗaga ido ta kalli site ɗin. Ai da sauri suka miƙe dukkaninsu suka rintuma ga hoton. Suna kallo sosai. Iyakar rikicewa da firgita Abida ta yi. A take ta yi waya ta kira Mami. Toma hi saurare. Bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha